تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تتخص فيه الأبصار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يوم تقص ga watan hudu watan rabi'u tsani hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa hudubar mu lokacin da take yi fitta hadiri gargaɗi min zulmi daga zalunci wannan zalunci in ka duba malamai sun yi bayani daban-daban cewar Allah ya yi magana a kan zaluncin nan manzon Allah ya yi magana ya yi gargaɗi ya kai mutukan gargaɗi masu ƙididdiga sai da suka duba ayar da ta yi magana a kan zalunci wajen ayar ɗari da tafa'i daban-daban hadisi kuwa wajen hadisi takwas maganganun sahabbai da magabata rujin magana goma ta tara kaga wa'annan maganganu ba za su rubu a nan ba sai dai tsokaci daga suke abun nan don faɗin wannan sanin lalle illar zalunci mutum kada ya mutu yana zalunci ba ma kada ya mutu ba eh kada ya mutu akwai sauran zalunci a kansa ya san duk yadda zai yi ya biya warware abin da yake tuna da shi Allah ba shi wanda ba a sani ba kuma a ce san haka godiya ta tabbata ga Allah Allah wanda ya haramta zalunci a kansa kansa baya zalunci haramta zulma ala nafsi waja'alahu ya sanya zaluncin nan haramtacce a tsakanin bayansa wata wa'adar na, Allah ya yi gargaɗi wa azzalumai bin la'ana ya tsine wa azzalumai ta adadi wa alimul ya tanada wasu mummunan ba a duniya don duk azzalimin in karibiya za su ga yayi mummunan ƙarshe wa yau mai ya komar ashad haka ranar da masu shaida za su tsaya ranar alkiyama kina godewa Allah baraka wa ta'ala wanda yakan jinkirta wa alkalumai ko za su tuba ake ko za su tuba daga nan in bai su tuba ba ya kama su irin wani kamu mai wuya mai tsanani Allah tsare mu na tabbatar babu wani abin bautan gaske sai Allah Allah sun kaɗai ike ba su da abokin tarayya a gare shi wa kafa billahi shahida na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi bawa ne na Allah kuma annabi Muhammadu manzo ne na Allah hazzara min ad ya yi gargadi zalunci ya ba da labari anna da'awatal mazlumi roƙon mutumin da aka tuta laisa bainaha wa bainal lahi hija babu kyamace tsakanin ka da Allah ka ce wanda aka ji aka tuta yace Allah ya isa sunan ya wadata na roƙon Allah da tsira da aminci ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa wa man tamassaka bi sunnatihi da duk wanda ya riko da sunnarsa wa hakama bi shari'atihi ya yi hukunci da shari'arsa zuwa rana alhar zuwa rana alƙiyama bayan haka yan uwa fattakullaha ibadallah mu ji tsoron Allah mafi cancantan tsoronsa kuma mu kiyayi zalunci zalunci aƙibar zalunci yana da muni mutukar muni bayan Allah kan tasba'una da dama kuna jin makoman kasalumai kuma kuna ganewa idonku mutum ya yi ya yi zalunci a ƙarshe ya zama abun tausayi bi muku, ma hallabihim min al-uqubati al-ajila na bobi na nan nan kusa duniya a allati ahlakatkum zalunci ya halaka su wa biyar diyarahum ina fir'auna ina marudu, ina hamana ina manya-manyan masu taurin kai wanda suka fito su ce su ne Allah ba su ba dalilin su sai wanda ka gani fasaro a sun zama kufai labar ba da ainihin da akwai su falyakun lakum bihim ibara falyakun ibaratun lakum ya zama wa'azi gare ku daga wa'annan mutane Fa'idu wanda ke da rabo shine man iza da zairihi wanda ya Asu da waninsa gani da wani ya isa wani tsoron Allah wannan zalunci da ake magana a gurguje zalunci nan ba bai ɗaya ike ba mutabayi ko mutanenwa. nau'i uku ne kuma kowanne da irin nauyin da ike da shi نوع فرق بالضم ظلم بين العبد وبين ربه ظالم في كتان متن أبن جزنفا من دولنا ظالم في شيء لشرح الله يهلك أبوتك أو ونه الله الله يأرزك أبوت ونه الله الله يبادل فيها أيدي ونه الله magana da in mu koma kan shirka da kasaka shirka baharul la fasila lahu don Allah ya kira don abin da muke nufi a gurguje a takaice shirka na da girma tunda Allah ce inna shirka la zulmun azim wa hadha nau wannan bangare na shirka la yadfiruhu Allah illa bi tawbatin minhu Allah tabaraka wa ta'ala bai gafarta su sai dai in an tuba daga gare shi duk wanda ya mutu da shirka wanda ya mutu da kafirci to fa Allah ba zai yafe maka ba tun da Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah dai tabaraka wa ta'ala bai gafarta wa daukatin wanda ya musanya masa kishiya ko a bauta ko a aikace aikace ko a sunayensa wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi mutumin da ya shirka da Allah to tabbas harrama Allah alaikum janna Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu nar na koman wuta ce Allah ka tsare wa ma lizzalimina min ansar su ko azzalumai ba su da wani mai taimakon su gobe kiyama har duniya da lahira wannan shi ne kashe na farko kashe na biyu na zalunci zulmul abdi na nafsihi dirtika bil ma'asi zalunta mutum mutum ya zalunci kansa da kansa ya zai zalunci kansa da kansa ya kan zalunci kansa da kansa ta dalilin aikata sabon Allah wanda yi saƙo ba wanda ya cuta sai kansa alaƙi hiya duna ce wanda bai kai shirka ba wata shirka kan babba kan ga matar fa innahu bi zalika qad zalama nafsahu shi mai saƙo tabbas ya cuci kansa حيث عرضها عند جبهة الدلنس لسخط الله وعقوبته ولمفسن الله بعذاب الله قال يا أيها الذين آمنوا يا معبوسا إيماني قو أنفسكم فقارك أونكم وأهليكم دئيالنكم دقوتا وقودها الناس والحجارة وهذا النوع من الظلم كانت المسيئة mutum aikata wannan nau'i yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya kama shi ahlus sunna wal jama'a masu zunubi ba kafirai ne ba za ka ce wa mashayi kafiri za ka ce mazina ce kafiri za ka ce wa makaryaci in dai saboda kare ne ka so na kafiri yana nan musulmi sai dai fa ina cikin hadari ina karkashin ganin dama Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya hukunta shi da abin da yake kanta in sa'a gafara li sahibihi wa in sa'a azabahu bihi wannan shine tsakaninsa da ubangijinsa ne wannan sakon Allah Allah ya ce dama inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wannan kenan amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da sauran sako kowanne iri ne sannan usalisu na uku mai haɗari duk na farko ya fi haɗari na biyu shi ma dai na cikin hadari zulmun nafi cutan mutane tunda za ka gana zalunci zalunci ya kamata a bambance wanne zalunci ɗayan uku ne zalunci ne tsakanin mutum da Allah na shirka da kafirci ga hukuncinsa zalunci ne mutum yi tsakaninsa da mahaliccinsa na sabon Allah ga hukuncin hasan to zaluncin wani duk ta'addi da yin ta'addanci a kan jinin bawan Allah ko baiwa Allah na tafiya a duk arabku a kwashe masa dukiyarsa ko a riƙe ki a ce ku zo ku fanka da zulmu wa araduhum ko aw araduhum ko mutuncin da mutane a gari mutum na tafiya sai ka ji an baza gari ana wane matsuna ce a wane kalluwa ce ko wance mazinaciya ce wance ga abin da suke aikatawa cuce su an ci mutuncin su Allah sai ya fata ma. wannan mutum aka cuta mutum na zaune a gari bai san hawa ba bai san doka ba mutane sai masa irin wannan hukunci wa amwalihim akwai zalincin dukiya bangare uku kenan jininsa mutuncin har ƙarshe dukiyarsa wannan zalunci duk wanda aka cuta Allah ma ba zai gafar wannan ba wanda duk aka ci aka zubar masa da jini Allah ba zai yafe ba wanda duk aka zubar masa da mutunci ko ya ji ko bai ji ba Allah sai ya faka masa wanda duk aka ɗaukar masa dukiya Allah sai ya faka masa wani ya yi tunanin ce to in bai da dukiya fa zai samu ta can wurin biyan ta ba da naira ake biya ba ayyukan alherin mutum za a fasa a wanda aka cuta aikin alheri wani ya yi cutar da ta yawa in ya tsare a dinga ɗiban zunuban mutane ana tsora masa kaga shi ba maganan shiga aljanna an auna ayyukansa zunubi ya siya ko wuta zai tafi muskila zai dawwama ko ba zai ba wannan kuma wani abu na wurin Allah wa hadha wannan nau'i yana da hadari la kufaru illa idza sami lahu al-badalu ba da farka shi fa sai in wanda yake ta ya yafi in aka zauna aka ci naman mutum a majalisa to fa Allah sai ya faka masa yau ku duba majalisun mu inda za a tafi ba ke dinga magana ka wani mutumin banza ne wani na kirke ne wani soko ne wani kaza ne suna ga wannan aiki ne cin naman mutane ku. wani nan da kuka zauna kuka yi abun nan ta da shi sai Allah ya saka maka kana zaune duk ɗan ziyarar da kaba ga ɗauki masa mutunci a majalisa gobe kiyama sai a gari an tsayar da kai mai wani ya taso gwamna ya taso ciyaman ya taso sanata ya taso ma ainihin shugaban kafa ya taso ma ina da haƙƙi san ci mutunci na Allah ce kana da haka kowanne abu an masu farashi a dinga ɗiban kayan mutum ana ba su yana ji yana kallo ladansa na kafa ladansa na kafa daga nan mutum in ba ba zai je ya shiga wuta a banza ba tare da kayi wani abu ba a ganin ka har sun ya jama'a za a ka muku a'a malam wane kaza ne malam wane soko ne malam wane na da kokari malam sai duka za a tsaye da kai akan mala'iku sun ɗauka wurin da ka faɗi ya ɗauka Allah ya ji ya gani so ya za a yi sau da kanan sai sa kayya in mutum in ba wa'ina kuma wa'innan mutane ina za ta zansu masu gafar da maka illan yasma innahu yumkinu min al-iktisas za a iya kisas minhu fi dunya wal akhirah a duniya da lahira imam muslim ya ruwaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala لتؤدن الحقوق إلى أهلها ذاك بيا حكي زوا كما تحكي سيدي رنزي الله والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها ذاك بعد حكي دقما تحكي kada ka ga magana ta wuce ba ta wuce ba tana nan hatta yuqadu jalha min asafil harana har dabbobi za fi kisafi za fi kisafi har za a yi kisafi wa dabba akuya mai kafo daga akuya mara kafo in suka yi fada da juna wannan ta amfani da kafanta wancan ta amfani da dungulmi kaga mai kahon nan ta zalunci mara kahon nan to sai an rama mata kafin ake su zama kafa wannan mu balaga ne A kunya an rama mata me zaton ka dan adam don haka nan mutum ya yi wa kansa lissafi ya yi wa kansa hisabi inda mafuta a fita daga yanzu bukari da muslim sun ruwaito hadisi da abu huraira radiyallahu anhu abu huraira na cewa annabi ya faɗa mana man kama indahu mazlama duk wanda akwai wanda ya wuta wanda duk yake da wata kyauta ga ɗan uwansa mutuncin sakati ka je ka zauna a majalisa ne ka babbata su au min sai in kode wani abu na dukiya ko na jini fal yatahammalhu min al-yawma kamar yau aka yi magana ana tashi daga sallan nan to ka je ka same shi a warware mutuwa ko yake mutuwa a cikin kabala Allah ya kona dinarun wala dirham kada a kai inda babu zinariya babu azurfa in kana huwa amalun salihun ukhida minhu muslamata ina da aikin alheri Tofa alherinsa za a ɗiba a biya wancan wa illam ya kullahu hasanat idan mutum bai da kyawawan ayyuka ukhidha min sayyi'atihi za a dinga ɗiba daga zunubansa zunuban wanda yake tuntan fa'umila alaihi da kuwa daga wurin za a jirgin aune a auna tsakanin kayan mutum na alheri da wancan ba na alheri ba wanda ita nauyi nan zai tafi idan alheri ya fi nauyi to aljanna zai tafi idan zunubi ya fi nauyi to ko ba a tafi to mutum zai iya gyarawa a yau kamar yadda hadisin ya nuna ba jin kunya da jin kunyar lahira ta da ta duniya don yanzu za ka ji mutane kera za su yi tambaya ko da an ta tambaya a san amsa to yanzu in na je na faɗa masa zai je haushi na je in same shi in ce don Allah wa na kai haƙuri na tutar da kai ka ka faɗi hai dole ka faɗi wanda na riga na ce mutuncin ka wuri mutane ga abin da na faɗa ma Kayan sai ne in dukiya ne ba za ka kai masa kayansa ballantana kuma dukiyar jama'a dukiya ta masallaci dukiya ta kungiya dukiya ta gwamnati dukiya ta jaha dukiya ta wani mutum dole mutum je ba yau da mutum ɗaya ne maka iya samun saka ce wani amfaya sai min an duke jama'a ne masallaci man bai iya ya sai maka duke masallaci sarki bai iya ya sai maka dukiyar kafa ya fi maka ɗaya ya sa nawa ka kashe nawa ka ɗiba miliyan kaza ko ga suna biya maka su shi ne ka imansa amma shi je ka abunka bai da wannan iko in kuma yi haka ya biya a lahira wannan kenan babu wata tambaya babu wata ma makarkata babu wani lungo babu wani wurin walin ruwa ta dai dole a ja warware in kuma kace ba za ka warware ba shi kenan ba dole sai zaman ka dai daga abu huraira har yanzu annabi ya ce zaru na manil mufli ko kun san talaka mara komai to ka ce ban sani mana Shi ne wanda bai da zinariya bai da dirhami a bai da wani kama sayar annabi sai to ba shi ne talaka ba al talaka wanda aka yi masa wato ya tashi bai da komai daga al'umma na shi ne mai zuwa rana alkiyama ya yi salloli na farilla da na nafila ya yi azunzuman farilla da na nafila ya ba da zakka ta farilla da nafila ya kyautata wa iyaye ya kyautata wa makota ya kyautata wa al'umma amma da su ya zo wa kadda shatta mahada ya gaji wancan ya yi wa wannan kafafi ya ci dukiyar wannan ya zubar da jinin wannan ko ya fa an zubar ya sa an yi wa wancan duka ko ya yi wa wancan duka katara wa yi uta haza min hasanatihi a ba wa wannan ayyukansa na alheri Wahaza min sasana fiye da ƙamfanin Hassanatu idan ayyukansu sana Alheri ta suka tsare. Kaballa ayi yi alai. Kafin a biya abin abinda ke kansa. To daga nan fa ta gama an duba bai da Alheri ko ɗaya. Sikinin uki don yin sai a rage wa wani kan kaya. a dinga ɗebowa daga zunubansu fa turihat alaihi thumma turiha fin nari a karshe yadda aka jigga masa zunubai a tattara shi da shi da a jefa auta a ƙarƙashin waɗannan hadisai da wance kan ayoyi inna malal muslimi da wannan na ƙarshen ake magana dukiyar musulmi jinin musulmi ran musulmi la ya hillo illa biki bi ke. sai da daɗin ran min shi. sai da in shi ya ba mutum dukiya wa bi ridahu tam wa inna hurmata malil musulmi haramcin dukiyar musulmi ta hurmati damihi wa irdihi daidai suke da haramcin dukiyarsa da mutuncinsa fala yajuzu akhdhu malihi ɗaukan dukiyar musulmi bai halatta aw sukula baitihi ko zauna masa a gida akwai da dama mutane da za su shiga gida su ƙiliyan haya in ka je yayin da zai karbi gidan nan zai bi tawa ne tawa ne idan ya karɓa zama masu ce bai da shi yanzu kama ta tsara lafi ta yi biya au dukka ne ko sabon إلا برضاه سيد الدفع إما مصامحة فلله الحمد قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر وند إزالتي دي دي دعان من الأرض في أكاية حتى ونين سوقه من سبع أراضين ولا zai فعما تشيد shi صمت متفق mutafakun إن بعض الناس wasu daga cikin yan uwa kada ya tawahhamu ɗauka yake anna hukumar hakimi lahu bi haƙƙin akhihi yubihu lahu hukuncin sarki da hakkin ɗan uwansa ya halatta masa abu ma'ana in shari'a ta baka abu ya halatta gare ka ko shari'a kai shari'a ta baka abun nan daidai da yadda alƙali ya gade ka tabbata ba naka ne ba to har yanzu yana nan ba naka ne ba alkali ya yi abin da zai iya ne iya bincikensa a iya tunaninsa a iya ganinsa wannan abu naka ne sai ta tabbata kai gwani ne a magana ba naka ba ne ba to ko ka tabbatar yana nan har gobe ba naka ne ba wa yu'fihi min mas'uliyatihi yana ga kaban zai tare masa mas'uliyarsa wa hadha wahamun khati'un wannan kuskure ne tunanin fa innal hakima basarun yukhti'u wa yusibu alƙali ko hakimi mutum ne yakan yi kuskure yakan yi daidai wa ma damat ta'lamu annaka tun dai da kafa annaka gairu muhittin ba hakkin ka bane ba fisti la ita ala mulki gairika wajen karɓe mallakan waninka وجب عليك تخلي عنه يا ka كتير daga cikin wannan abu Wata والتحلل منه da neman sa ya gafarta maka ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutane innama ana basaru ni da kuke gani mutum ne wa innama ya aqina al mutane suka kore kuke su فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض kila fashin ku ya fi iya magana isar da saƙo min ba'du fa ahsiba annahu sadiqun a sa in ɗauka yana da gaskiya fa aqabi lahu in ɗau abu in ba shi man qadaytu lahu bi haqqi muslimin wallahi duk wanda na ba shi haƙƙin musulmi فإنما هي amina, wuta hayan ينكو مصر ya ɗauka ko ya bari ko da kana arsa san abun nan ba naka ne ba to da kunyar lahira gwamma ta duniya ba gaban hukuma ko gaskiya ke ya faɗi ya san nashi ne da wuya ya karɓa ne daidai da kama shi da zai ga hakki na an karɓe ne kuma an kai kai inda ba zan iya magana ba ko ban jin yaran su ko kuma ina jin yaran su ne ban saba da ganin jama'a ba ina miƙewa gaban jama'a zan da malmale ina son ka zo ka bi min hakkinka wannan ya halatta ya halatta alkurani ya mutum zai iya zuwa je ya tsaya ma amma in karya mafi shirya wa lauya to nan kuma amma hakkinsa ne ya makale yau za ka iske da gaskiyarka da komai za a baka rashin gaskiya to amma inda ke zai dima ka duk inda ta makale zai ce faɗa min gaskiya yadda aka yi to to ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi duk inda za a tambaye ka zai ka tambaye ka wani abin din sai je ya zauna to haka to wannan kenan hadisi fa hadha alhadithu wannan hadisi na annabi wanda yake nuna annabi da san gaibi ba min awdajil adilla na daga cikin hujjojin da suka fi fitowa fili ala anna hukuma al-hakim la yubihu al-muharrama hukuncin alƙali bai halartar da haram wala yakunu uduran lil-zalimi bai zamowa hujja ga masuci ya sabihu bihi an nas qala sallallahu alaihi wasallam man khasama fi batilin mutumin duk da idan yayi kara akan kariya ya duba kulotin wani ko dai menene tun wani ce na ce wa huwa ya'lamu shi kuma ya san ba na ne ba lam ya zalfe ta kufin lahi zai zauna iya rayuwansa ina cikin fushin Allah har sai ran da ya tuba ya fita daga cikin wannan abun in kuma ya mutu to ya mutu a matsayin matuci Allah zai saka wa mai wannan abun kayansa wa hadha zalim to a shi wannan azalimin wanda ikara ya karɓe wani kayan shi alladhi ikara bi hadhihi ikara wanda ya lulluɓa da wannan labule lau umila ma'ahu da za a yi masa haka hadal amala wasu biya maluhu aka halartar da dukiyarsa bi hadal hukumi da wannan hukuncin la ta'allama ko ya ji daɗi wata zallama ya kai kara wa talabar nazara fil hukumi ya nemi a duba matsalarsa وجعل بالدعوات زي حيثارة على من ظلمه ليلا ونهارا كيف يستبيح مال غيره بمثله يا زي هل تدوك يروانا سبعين وانا وانا شيني zalunci da ɓangarorinsa guda uku a takaicen takaicewa Allah kuma ya yi gargaɗe wa mutane akan zalunci ga ayoyi Allah na cewa la ta sabanna Allah gafilan amma ya amalu zalimu annabi kada fa ku ɗauka Allah ya rafkana daga ayyukan matuka inama yu'akhiruhum bar ganin an shiru jinkirta musu yi liyaumin tasaffu fihi al zuwa wani wunin da idon duna za su furfuto muhti'ina za su zo da kauri an yi kiran zuwa alkiyama sun kiyama ma'akar makuda iya ru'usihim kansu ya ɗaga sama suna kallon sama na rugugi sama ta canza kafa ta canza ya yarsantu ilaihim tarkuhum ba su ɗarfe ido kamar suna ganin in suka rufe ido to musifa za ta faɗo masu wa afidatuhum hawa zuciyarsu ba ta tunanin komai sai da tuna halaka saboda haka nan azzalumai Allah na tunatar da kusurwar kada fa ku ɗauka Allah ya tagala akwai faran da ba ta ɓaci cikin duniya an yi walan luwan da aka yi hmm, kafira na nan aka ce wa annabi da magada annabi wa an na ka yi wa mutane gargaɗi yau ma wata rana ya akihimul azabu da azaba za ta zo masu fa ya ƙulun ladina zalamu azzalumai da waɗannan ɓangarorin duk za su kuma suna rabbana akhirana Allah mun ji mun kuma gani mun kuma fahimta roƙon mu ɗaya ta jinkirta mana a ɗan ɗaga mana kafa mu koma duniya wurin kayanmu ila ajalin karibin nujib da'awatata ba mu amsa kiran da kai wa nattabi'ir rusula muhimman zonin Allah. Ina fata da rufe in ji masu fikihu a sallah ta kono a kasamtum shin ba ku ne kuka rantse a kan gidan duniya ba min kabulu malakum min zawon? ba za ku bar duniya ba babu tashin kiyama duniya ce kawai a mutu a rayu a mutu a rayu babu tashin kiyama babu ran da za a haɗu a Allah yau ga shi an haɗu wa sakantum fi masakin alladhina zalamu kuka zauna a gidajen azzalumai Azalumi ne ya yi cuta an yi cuta an yi kaza ya mutu ko Allah ya halaka shi wasu su shiga gidan su kwashe dan sauran wanda ya rage in ka fir'aun ya yi zauna ana nan an shiga suke kuma su kare ba zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kun ga dai yadda muka yi da su كيف amsal kuma din da wannan mun ba ku منفق daga da makaro Mutanen sun haɗa mugunta wa addinin musulunci wa musulmai wa inda Allahi makarhum ma sirrin suna wurin Allah ana shirye-shirye ya za a yi da manzannin Allah ana sunan mice-mice ya za a yi da masu wa'azi ya za a yi da wane to a gaban Allah ake yi inda Allah na karfo in kun koyewa bawan Allah to sai Allah ba koye masa ba gaban sa a shirya tukuni wa in kana makruhum litazula minhu aljibal ma kirkan su ba zai iya kawar da duwatsu ba addinin musulunci tamkar wani dutse ne ba za a iya kawar da shi ba sadaka sallallahu alaihi wa alihi mai saurare kada ka ɗauka Allah zai kafa alƙawarinsa da yi wa manzanninsa da yi wa mabiya manzannin inna Allah azizun zuntika Allah buwayayye ne kuma Allah mai ninka martani ne akwai wata rana tubaddalul ardu za a canza ƙasa canza ta ɗumbarin kawo wata ko kuma yadda malamai suka ce a buɗa ta za a yi a miƙe ta a yi lebur ɗinta to koma dai wanne ne gairar abdu samawa wa barazu lillahi alwahid alqahar gaba da aka fito gaban ubangiji wataral mujrimina yawma idin zaka ga mujrimai azzalumai ran nan muqarranina fil asfali suna ɗaure cikin maruruwa sarabiluhum min qatran tufasahu na farar wuta abu ne ne saurin ci da wuta to shi ne a jikin su saboda kana wuta da kama tsoron zai dinga ce ya dinga ce ba shi a jikin mutum wata da ta wujo hahumun naru wuta za ta rufe yau a duniya mutum bai barin wuta za su yi wurin fiskar liyajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat Allah zai saka wa kowanne rai abunda ta aikata inna Allaha sari'ul hisab hada balagul linnasi wannan sako ne zuwa ga mutane daga Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da ita ce zalunci wal yunzaru bihi kuma don mutane su wa'azu wannan zalunci tsakanin mutum da Allah da zalunci tsakanin mutum ainihin wancan na kirka da wannan zalunci na sabo duk wani tsakanin mutum da Allah ne da zalunci nan tsakanin mutane da mutane a fafan yadda za a yi kafin a mutu wani ya alamu annama huwa ilahun wahidu wani ya zakkara ulul albab jama'a fattakullaha ibadallah ku ji tsoron Allah wattaqu zulma ku kiyayi zalunci mahama falla bi a anwa'i da dukkan nau'in zaluncin nan guda uku da fadin su fa inna zulma shi fa zalunci kamar yadda kuka gani zulumatun yawmal qiyamah Allah na faɗi a cikin suratul shu'ara wa sayalamu alladhina zalamu su ainihin waɗanda suka yi zalunci ko na dukiya ko na Allah wajen shirka ko zalunci na dukiya ko na jiki ko na jini ko zalunci tsakaninsu da mutane za ku su san ayyamun kalabin yan talibuna ba magana ce ta wasa ba an yi ta ta wuce shi kenan a za ku a gani lamarin nan tun daga duniya zuwa lahira marta zulmu wahim ainihin makoman zalunci arziki samun rayuwan zalunci yana da muni wa akibatuhu sayyi'a akiban kuma zalunci na da muni jaza'u sahibihi annar sakamakon mai shi wuta ce to Allah ka tsare mu daga wuta walau bajiyar jabalin Allah yana ce da ake dutse zai sa cuci dutse kana ɗauka kai wani dai ba za a yi hukunta shi ba ka za ce ba wai mutum ba inda a ce maka dutse zai zalunci dutse dutse mai suna dutse da zai zalunci dutse la dukkan zalinin huma da an yi rugu-rugu da azzalumin a cikin su Allah da ta wa'adallahu zalimina Allah ya yi gargaɗi wa azzalumai bil la'ana هو العقاب قال تعالى على لعنة الله على الظالمين وقال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا منتكة لإذن وتوت أجعلنا لغيك وأنه تا بعت هذا مثالي كمن يبدأ الجنة بأفنت بوتت كما بأفنت بأفنت a haɓa bihin suradikuwa ganuwar wutar nan ta kewaye azzalumai ba inda za su iya ko in ya so ga wuta ga tafi ga babu mutuwa idan zaluman nan suka nemi agajin ruwa a shayar da su ruwa su bina ana kama su irin wani ruwa kalmuhli kamar narkakken karfe Karfe a ce maka ya tafafa ya tafafa yau ruwan shayi sai ya kona mutum baki ruwan shayi in baka saba da shan shi ba ka tashi da wani kuskure sai hasin kai sabe to gobe na karfe ne na wancan ruwa da za a ba mutum tamkan narkaccen karfe ne ya ciwil wujo idan ya matso fiska ya karkawa kafin mutum ya sha wannan inda a duniya ne kawai amsa ba zai kawo ba sai dai aka ce to wancan dole sai an sa da babu mutuwa za a idan kuma aka safe, zai wuce da hanji da makogwar ya sala ya kuma mutum da ranfa za a ce alhaji ke da am malam ita da am hajiya malama za ta amsa babu mutuwa yashwi alwudu zai toye fiska bisa shara abun ya yayi muni irin wannan wasa ad murtafaka wurin hoto yayi muni me kace na eh, shi ne ai kusan kafin shi za ta yi bahar mai lafa ila lahu ran da aka kwanto a jinnan duk abin da aka yi zalunci kasuwanci ne aiki ne da duk aka yi rashin gaskiya aka yi zalunci ana nan haka dama da mutum bai kamata bai halatta da kasuwa ba sai hazan kasuwanci haka wannan bai halatta ba ana nan haka babi ne na kasuwanci kama nan guri akwai zalunci sosai sau da kanan duk abin da shafi zalunci yau kwaɗan zaluncin ne don ya kamata ce zalunci a wurin aiki zalunci a kafuwanci zalunci a kaza hanyoyi ga suna barkatai ba su da iyaka sai dai kowa ya duba kansa kai kafin inda kake makara shi ya san inda yake makara makaransa nan Eh. Eh. ina suke zalunci ne ba shi ne ai inda muka yi magana inda misali mutum muddin kadan ne haƙƙin wani zai yi su biya shi a lahira wanda ba inda muka yi magana akwai haya ba wanda misali mutum zai je ko da misali mutum ya riga ya kwashe ƴaƴansa daga makaranta to ya zo ya roƙi hukumar makarantar ita ce kake da ikon yafewa ba malamai ba shi wannan shugaban makaranta ba zai da ikon ya fi sai da in makarantar shi ce idan makaranta shi ce shi ya kafa shi ke tafiyar da kayansa to ya iya yafewa amma makaranta ta jama'a aka taro a makaranta aka ko mutum aka shiga makaranta zo ka kula da ita bai da ikon ya fiwa wannan kuɗi zai biya su in bai biya ma duniya bai biya su a nasara. ne. mai makaranta malaman makaranta shugaban makaranta ba su da ikon ya ce wannan ko da ya ce ƴaƴansa har Hadde, sun zauna sun ci wannan zangon dole su biya kuma a ko ina an yi abin nan an yi an biya ne tsabanin ka mutum ce maka a addini ne zai zaɓin su sai aka ba kada ya tabbata zalimu da dama azzalumai sukan jinkirta azaban nan sun da ana ganin kai aiko wannan abu yaya yaushe ne ko za a yi yaya harka ba ku wani wani bai kai ni ba wani ina kaza bai kai ni ba yana ganin kaman ukuban nan ba za ta zo ba ya sabti ul ukuba fa ya kama da daga ya ƙone akan zalunsa fa sai zulfi wala ya tazakkaru annallaha subhanahu yumli zalimi bai tuna cewar Allah baraka wa ta'ala kan jinkirta wa azzalumi hatta idza akhadahu lam yuflihu idan Allah ya dango shi bai kosewa ayoyi dai da hadisai da maganganun malamai masu haramta zalunci mai nuna azzalumi ina tsaka to wannan abu suna da yawa sannan kuma ba za a iya samun tun da ba nau'in zaluncin a ko ba kaza zalunci ne kaza ba zalunci ne ba yau maganar tsagwaron zalunci da kashe kashensa ga bangarorin kowa zai ga inda ita kuke sai i nema wa kasa bai halatta mutum ya gudanar da wani al'amari sai ya san mai Allah yake akan harkar din Allah ka tsare الله ذي الحب والإيثان يمن على من يشاء بهدايته للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الظلم عاقبته وخيمة ولا تظن أيها الظالم أن الله لا ينتقم منك لهؤلاء المظلومين الذين يصبحون ساخطين عليه ويبيتون يدعون عليه ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام وليس بينها وبين الله حجاب ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتان الذين تقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فقلت عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد والويل لأهل الظلم في تكل الأوضاع وذكرهم بالقبائه قد ملأ الأقبال يكفيهم أنهم وسموا بالأسرار ذهبت لذا لذاتهم بما ظلموا وبقي العار انتقلوا إلى دار العقاب وملك غيرهم الدار وخلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجار ولا مديك ولا أنيس ولا جار ولا راحة لهم ولا فد ولا سكون ولا مستجار ولا راحة لهم ولا سكون ولا قرار سألت سالت سالت دموعهم على ما جرى منهم من الظلم كالأنهار شيدوا بنيان الأمل فإذا به قد انهار أما علموا أن الله جار المظلوم ممن جار فإذا قاموا في القيامة زاد البلاء على المقدار من مدار الظلم الأول يجلب غضب الله غضب الرب وسخطه ويتسلط على الظالم بشتى أنواع العذاب الثاني قبول دعاء المظلوم فيه الثالث يخرب الديار وبسببه تنهار الدول الرابع تهاتي الخلق عن الظالم وبعدهم منه لخوفهم من بعده الخامس معصيته متعدية للغيب السادس دليل على ظلمة القلب وقسوته السابع عدم الأخذ على يد الظالم يفسد الأمة الثامن يجلب كره الرسول صلى الله عليه وسلم التاسع صغار الظالم عند الله ذلته صغار الظالم عند الله وذلته العاثر الظالم يحرم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيتي حارة أبند إجابة godiya ta tabbata ga Allah mai kyautatawa yana yin kyautan shiriya ga wanda ita dama babu wani abin bautan gaske sai Allah su kadai yake ba shi da abokin tarayya a gare na tabbatar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawa ne na allah kuma jakada ne na allah allah ya aiko shi da shiriya da addini na gaskiya bai dai sa'a dab da alkiyama basiran wa nadira wada'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira yana kira zuwa ga allah da izinin allah annabi kan kar wata fitila mai haskawa muna roƙon Allah da tsira da aminci a gare shi da alayensa da sahabbansa bayan abin da ya gabata jama'a mu ji tsoron Allah wa alamu mu sani anna zulma aqibatuhu wa khima zaluncin nan fa da ake magana zalunci da nau'una fa guda uku aqibat suna da muni wala tazunna ayyuha zalimu ya kai azzalumi kada ka ɗauka annallaha la yantaqimu Allah ba zai kama ka ba la yantaqimu li haula'i ba zai kama ka ba akan waɗannan da ka tuka alladhina yusbihuna sakhitina alayka wanda suka wayi gari suka yammaci suna fushi a kanka. wa yubituna yad'una alayka suna kwana la'antanka wa da'watul mazlumi ya azzalimi kasane du'a'in mutumin da aka cuta fa take Allah ke daukan sa kan girgije walaysa bainahu wa bainallahi hijab babu tamaki tsakaninsa da Allah ba a duba kai malam ne ko kai waye kai tsaye inda aka cuce ka ce Allah ya saka maka to kuwa tabbas Allah zai fata maka Allah ce ce alam tara su fa'ala rabbuka bi'a shin baka ga yadda ubangijin ka yi da adawa ba ado kabila ce a cikin kabilan aka samu kabilun da suka fi ƙarfi kirama zafin inad sai ramawa ma'abota ƙarfi Allah ya ba su ƙarfin ilimi ya ba su ƙarfin jiki ya ba su ƙarfin fasaha ya ba su ƙarfin mulki ta kai iramawa da a halittu ƙasan kwacinsu a ƙasashen duniya ba wajen ƙarfi mulki wa samuda a samuda mutanen salihu na jabu sakara Bilwa. ta kai mulkin su ya kai duwatsu suke hasewa suna yin gida su fasaha su ta kai fasaha wannan fasaha da ake da ita maimaituwa take in an tafi an tafi sa rufo kafa ya fata komawa ga iramawa ga samudawa na ukunsu fir'auna zil autar fir'auna mai gwamnati ma'abocin karfi shi ma ya kafa gwamnati ka karfa har gwamnatinsa ta roƙe shi yana ana rabu kuma la'ala yana ta jama'a sama alimta lakum min na ghairi ina ina ya halaka allazina tagaw waɗanda suka yi tagawa a cikin duniya misalan azzalumai uku kiramawa samudawa fir'aunawa ta atirun fi halfata da suka yawaita karna suna ga so sun fi karfin Allah sun yi ta'adi sun yi zina an yi fasa an kashe mutane ba da hake ba an cutar da al'umma ana nan kuwa suna ga a matsayin sun gagara sun gagara kwatsam da Allah ya waiwayo kansu da hausa fa tabbu alaihim rabbuka fawqa azab yan ubangijin ka ya zazzaga muku nau'in azaba inna rabbaka labil mirsad ubangijin kana nan a madakata yana kallon zaluman yau da na gobe da za su tafi alwayu li kulli ahli zalmi azaba wuya da halaka ta tabbata ga azzalumai fi sikalil auzari wajen yawan zunubin wa zikruhum fil kaba'i kada mal kabar an baton su da munanan ayyuka ya riga ya cika duniya yakfihim annahum wasamu bil asrar ya ise su na kafa ana ce musu asrarai zahabat lazzatuhum bima jalabu wa baqi al jin dadin ya kare gidaje da aka shiga ciki sun mutu dukiya da aka yi wa da kada ta wuce tsinke tsinke da aka yi ya wuce abinci da aka tsara ya kare duk a magana in tsalu ila daril iqam yau ga sai sun tashi sun koma gidan ba wa malaka ghairu humu tara wasu sun gaje gidaje sun gaje magana eh sauran abin kunshi abin kunya dukiya in ta A aka ga abin kunya ce kuma na nan zaluncin da aka yana nan haka shi yana nan ba zai ko ina ba amma dukiyan da aka kwasa da menene da aka abin nan da aka yi saboda kuɗi da ta duk yanzu ta ƙare ba ta shi kuma abin kunya zunubin yana nan bai ji kusa ba ga shi an koma can gidan uku ba da wasu sun gaje gidaje wasu sun gaje gonaka wasu sun gaje filayen wasu sun gaje shanu wasu sun gaje gari. kujerar da ka ɗauki take zauna a kai wasu sun zauna a kai kafin ka kuma ka tabbatar za ka ba wani ita ko faɗi ko kafin za ka ba wani ita a ce kenan da ka koma ga Allah ma ka yi amfani da wannan kujera na ka ta taimaki addinin Allah da ya fi alheri gare ka wa kalau bil azaba sun kai ka da azaba duk wa'annan sabakin abu hari duk wa'annan duk masu saka maka baya mace san kai Abinci suke ke a kanta da ba wannan abinci da ba su biyo ka ba a biyo ka gaba da baya ana ɗaukan hotuna ana menene sun abinci suke a kanka cikin su ba mai karɓan ka in ka shiga hannun Allah wa kalau bil azab fi butuni tilkal ajara cikin wannan kaburbura tunda duwatsu ake sawa wala majisa wala anisa wala jara babu wani ne a gaba baka babu wani mai kawar maka da damuwa kai hatta makoci da zai kawar maka da damuwa babu a kabarin nan na azalumai, lara hata lahu wala sakona wala mustajara babu wani nau'in hutawa babu wata tsawa a ciki babu ainihin mai ba da amana ba wanda zai baka amana ولا راحة لهم ولا سكون ولا قرار سالت دموعهم على ما جرى منهم حوايانسو يا قرارا يا قرارا سبود أبند يجدانا تهنوكم من الظلم كالأنهار تمقرد سيدوا بنيان الأمل تنجنا جن فإذا به قد انهار أما علموا shin wa'annan mutane masu zalunci ba su sani ba ne ba annallaha jarul mazalumi mimman jara Allah shi ne wanda shike tarewa wanda aka cuta daga wanda ya cuce shi fa'ida samun fil kiyamati in sun tsaya gobe kiyama za dalbala'o alal mashidata a taƙaice daga cikin abubuwa coce-cocen ainihin zalunci ko a ce illolin zalunci a takaice ga wasu guda goma kowanne ɗaya daga ciki ya wadatar da mutum ya kiyaye zalunci na farko dai zalunci kan janyo fushin ubangiji ke nan ko roƙon Allah za a yi kafin a je a roƙi Allah ya kamata ce to mutane a daina zalunci kaza zalunci ne a bacci kaza ne a bacci kaza ne a bacci daga nan mu roƙe, Allah ka kawar mana da fitintinun da suke cikin mu amma ba a cewa a ce sai dai a roƙe, Allah ya kwace fitintinun da muke ciki ku dole sai an yi adalci zalunci yadda da bukatu rabbi kalma ta kalma wa sakhatahu yana haifar da fushin ubangiji wa yatasallatu ala zalimi bi shatta anwa'il azabi ainihin zai fada wa azalimin nan ta bangarori azabobi iri iri nau'unan fitina zai tabbata a kansa tun daga duniyarsa a fi kuma ga Allah to in babu wata illa ga zalunci sai wannan ina ga ya isa ne hankali ya daina zalunci na biyu a bolo du'a il ne fihi Allah na karfan roƙon wanda aka cuta a kansa ko masifa duka masifa ainihin da du'a'in wani fada ka a matsayin ka shi in babu wani abu sai wanda mutum wanda aka cuta ya ce Allah ya isa ya gama ya wadatar Allah za a ɗauki wannan Allah ya isa kan jirgije Allah ya fari da wannan girgije yake gaba da sai aka kashi gaban Allah ga wani ya ce wane yana neman kare shi a farkon makarantarsa kuma wannan zalunci an yi a nan amma ta suna can gaban Allah kuma yana jiran mutum sai gobe kiyama na uku daga cikin illolin zalunci yukharribu yara zalunci وبسببه تنهار الدول zagan ce na ruka Allah na taimakon gwamnati a adala ko da ta kafiri ce zai ke ne a faɗi wannan magana amma gwamnati a azzaluma Allah ya taimakon ka saboda haka nan zalunci na rusa ƙasa ta dalilin zalunci gwamnatin kanta ta kan rushe hatta dabbobi suna la'anta ɗan adam wasiƙa tana samun dabbobi ta dalilin zalunci in babu wani abu a zalunci kila sai wannan na uku ya wadata a hana zalunci a tsaya a ga ana yin na hudu a hasir kalki al-zalimi wa bu'uduhum minhu li khawfihim min ba'dihi wato bakin ciki a bakin jini ya kai bakin jini mutum ya zama azzalumi dukkan kowanne irin mahaluki na baya baya nesa nesa daga azzalumi wa bu'uduhum min hudayin nesa da shi saboda tsoron shi sirrinsa tsoron shi kowa yana tsoron shi yau ko mutum ya zama yana da irin wannan suka ko a duniya ko zai zama wani abu da na biyar ma'asu ya taho a ne kenan muta'addiyatul kullum gari. yana a azzalumin yana shafar mazauna tare da shi ne wancan magana ke dabbobi ma in ba a yi ruwan sama ba su ce Allah wata rai da ɗan adam su ne a zalumai suka sabo Allah ba mu samu ruwa ba Allah shi ne wata rai su suka saba wa Allah da shi Allah ya ruwa saboda haka nan a zalumi ka zai wa kaf waɗanda ba sa zaluncin musifar da za ta samu shi ba ta samu wata su kaɗai sai ta haɗa da mutanen da ke kewaye da shi da al'ummar da suke ke har sai ba su tare shi ba inda za su hana tsoron da masifa za su sauka shi da Allah ya yi da su Masu ya faho muta'addiyatu tana harban lingayi na shida daga cikin illolin zalunci zalunci dalilin ala zulmatil qalbi wa qahwati yana zama dalilin duhun zuciya da boshewar zuciya Da Allah za ka ji magana kamar ta wuce ka dubi kanka sai ka ga sai ka shekara kana sallah ba kai kokawa me yasa zuciya ta buɗe me ya busar da ita zalim yadda kai baka yadda a zalimi ba ne ba shi ba zalimi ba yadda a zalimi ne zalunci nan wata bakanda ne ya ce don ba zalun nau'in kawai zalunci aka faɗi amma da za a fara magana zalunci ɗaya biyu ɗaya uku a ba ba kowa kowa da ciki zalunci kan sa zuciya ta yi tuhu ta bushe ko maganan Allah aka yi baka jin jirgin za ka ga a shekara ga mutum ana maganan Allah ta zai karanta alkur'ani za a yi bayanin alkur'ani amma ko kalla ba ni ba zan iya kukan ne ba sai abdar ne ne kai ya za a yi zuciyar ka da bushe ni isa ka gama zamo haka mace ce ne kai azzalumi ne kai kana cin haƙoƙin jama'a, yi ta abin ya harbe ka da duk wanda abin ya harba haka zai sai sa ta bushe shi ne dalilin da yasa za ga a karanta qur'ani sai da aikewa sai da aikewa mai suna tabbara amma ba qur'ani ya raba su sautin kawai ake yi daga na farma iko sannan mutanen da za ka su ba alamar tsoron Allah tare da su to wannan abin da suka fara zalunci ko a makaranta ko a iyalai ko a makota ko a kasuwa ko a wane ne sai wani na magana ce sai ga magana kasuwa ba a ce kaza ba a ce kaza to irin wannan shi ya bi ya bi ya bi ya bi cin irin wannan abin ya zai duk suka san ba suka bushe sai ba ka iya musu to sai gani ko a nan kasar kaduwa za ga sarakunan da lokaci suna hudu suna kuka a yanzu kuwa kashin ka samu wani na kwallon to sai dai in wani babban wata masifa aka gawa wace aka gani an ga gawa wace za ka makuka amma zu wani ko gawa wace ba zai kuka ba yara kana za ka suna wasa da gawa wace dan mutanen da aka ce ka gan su ka gan su ka ga yadda ake yanka wani ka ga yadda ake yanka ka kawai zuciya ta riga ta bushe ka ga kace amma kuma wannan magana ta Allah ta yawan ganin gawa wace na busar da zuciya ba na buɗe wa kullum ga wasu barkatai kan sa mutum zuci kai kashe ka nufe ne da abin da za ka yi ya ka sai maka ta gawa ga gawa shi ka baka ga gawa shi ka baka Allah ga gawa shi ka baka Allah kallon zalincin kawai shi karan kansa yana ka tun da an ce yana harba abubuwa dai ga sunan ba iya ba wannan duka an ji an da kuwatul qulubi ila na faruwa ta dalilin tsaro na bakwai adamul akadu ala yadda zalimi Yusuf, al'umma zuba ido ga azalimi ba a taka masa burke. rikin takawa azalimi burke na bata al'umma daya asaminu na takwas ya jilibu kurha rasuli sallallahu alaihi wasallam zalunci kan janyo mutum bai san manzon Allah sai dai tsakanin da Allah bai san. ba zai yadda ke shi musulmi ne amma a ransa bai san manzon Allah ko kace ba qala rasulullahi ni zan ga Allah ni zan ga Allah zai san ji ka tsaya mana ma ka ji in ƙarya yi ka tabbata masa ƙarya kake yi wannan manzon Allah na gefe kana gefe amma mutane zalunce kan samu mutum dinga jin kamar kiran manzon Allah kamar manzon Allah da ayyukan manzon Allah التاسع نصرى دار الظالمين عند الله وذلته تسكنتن الظالم أورد الله da kuma karan safa sigaru da hillu da tsoron fa duk kusan malan su الظالم يحرم صفاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظالم ana haramta masa ceton manzon Allah manzon Allah zai yi ceto amma ban da zalimi اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وأبصارنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله